To, bismillahir rahmanir rahim an ce ma wannan sura suratul waqi'a saboda farawarta da idza waqa'atil waqi'a da haka an ka kira ta suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku kiyama kenan ne masu daraja nan duniya amma in an ce lahira sai ka gan su tun sun kaskanta rafi'a kuma mai ɗaukakawa ga wasu mutane wasu za ka gan su nan duniya su ba kowa ba amma in an tafi ranar lahira sai ka iske su wato sun zama a maɗaukaka to ita kiyama ita adda wannan idza rujjatil abdu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa alamar kiyama ta zo kenan sandar da kewa alama ta biyu kenan fakana fatsu sun ka zama ƙura wanda aka wace to a wannan lokaci alama ta uku wa kuntu azwajan talata kun zamo jama'a guda uku kashi uku kuma kashe-kashen wato ba irin kashe-kashen wa talata

Wato, idan kiyama ta auku kwanton a zuwajen talata za ku zama nauyi uku, Allah ka samu cikin na harko. Wasa bulmai manati mutanen dama, wayanda aka ba su ga hannun dama, ma a sabon maimana suwane ne mutanen dama wato suwane ne za a ba littafinsu ga hannun dama, mominai ne za a ba Allah ka samu cikinsu. wa asabul mashama da mutanen hauni ma asabul mashama su wane ne da karanta da hauni aka so a yi don abin da yake alheri na da dama aka so a yi shiga gida da dama aka so a yi shitowa gida da dama aka so a yi shiga masallaci da dama aka so a yi hitowa ko da hauni aka so a yi cin abinci da dama aka so a yi wankin kashi ko da hauni aka so a yi haka dai wato abubuwa suke komi na dama annabi ya kasance yana son a taya muna damantawa fi kulle shay'in da dukkan komi yana son ya damanta abin da na ko wani abu za ka ba wani haka ko ga haune yake in ka kawo kusa gare ashe ma haune ba dama sannan ka ba shi idan suna so su walakanta mutum sai su miƙa mai da hannun hauni suna so su mai walakanci sai su ba shi da hannun hauni wani ko yunwa za ta kashe shi kan ba shi abinci in kan miƙo da hannun hauni bai ci don babu walakancin da ya rage kai mai yanzu babu shi an kai ƙarshe babu walakanci mutum ya miƙa ma abu da hannun hauni haka babu wani walakanci ne na duniya na wanda ya rage duk wanda ya ka iyawa ya gama da kai saboda haka yana miƙo wani abin nan jaye mai ya abba ka gane ba eh, sai dai a canza daga hauni a ba dama sai ta baka Allah ya muna kariya ya kare ya ce abin na na su mutanen dama su wane ne mutanen dama su ko mutanen hauni su wane ne mutanen hauni to ka samu cikin na dama kar ka samu cikin na hauni amma 'yan son samu na Allah mai son ka samu ci as-sabiquna ta'kidi ta'kidul lafzi sabi ƙuna sabi ƙun, wato ta'kidi a ta'kidul lafzi magabata sune magabata a waɗanga ƙun su sune makusantan rahamar Allah ciki annabawa suke da manzanni mai gidanmu shi a shugabansu shi ya sa ai na san Allah ya sa mu cikinsu. don mai gidanmu shi a shugabansu shi ya sa na san Allah ya sa mu cikinsu. fi jannatin na'im suna cikin wata aljanna da aka ce ma jannatin na'im duk aljanna jannatin na'im ta amma akwai aljanna sunanta jannatin na'im

wasu ɓangare na na jama'a mina awali ne cikin jama'a farko su annabi adamu alaihi salatu wassalam wa kalilin mina akhiri da wanda wasu jama'a cikin na ƙarshe irin su mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam A surarar mauduna za a aza su bisa ga gadaje mauduna ce wadda an ka saka ina, alaiha suna gincire bisa ga gadajen nan da aka saka Mataƙabilina suna huskantar junansu su wato wani bai ganin bayan wani su duka mataƙabilina suna huskantar junan su duhu alaihim wuldan وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون إن سن شغا wannan aljanna ya duhu alaihim waldan yara kanana za su rika kewayawa gare su sune musu hidima alwaladu yaron da baki ne bai fara gashi ba to yara ƙanana su ne kai musu hidima cikin aljanna muhalladuna wa'anda ba su da gashi aka akawabin da kohohuka wa barika da kohohuka masu mariki wayanda aka rika hannu wayanda da hannuwa wa barika da kohuna wayanda ba su da mariki wato wayanda ba su da hannu wa kafin da korai na giya giya aljanna min ma'inin na abin na alma'ini wato na abin sha mai daɗi kun gani wato ko da musulunci ya zo Laraba, sun yi zirgi kwarai ga shan giya har ga tarihi nan wurin man karanta da ku wani da ya taso daga makka ya zo madina don ya musulunta ya yi kwanaki yana ta yi a ya kawo kamin ya ce mai ina za kana ya ce musulunta zai yi ya ce ka kusan musulunci nan wanda yake ya ce kaka yake ki ba a shan giya ya ce eh ya ce ba a shan giya ya ce to bari ya koma shekara guda ya dan sha giya sannan ya dawo ai bai shekara guda ba ya mutu ya mutu bisa ga kafirci saboda an ce ba a shan giya to giya ta kai musu haka nan har mawaƙi gare su mai waka wanda take harkon waka da irin masaji da li'aliha karabi da masallaci suna da irin masaji da li'aliha farkon waka kenan karbi da masallaci ga masu ita su ba ta masallaci suka yi ba to giya ta zama abin bukata gare su kwarai da gaske shi yasa Allah yana jan hankalin su shigo musulunci yana haɗa musu ba ha nan dai adda giya ba ko aljanna akwai giya kun san shi mutum abin da ya kaso abin da ya kaso wato in akwai wadda za a yi a gyara mai shi to a gyara mai in babu sannan babu wadda za a yi to a bar shi babu ita wannan giya layi saddauna anha ba a kange su gare ta wato ba a hana musu ita wala yin zifuna kuma ba a sa musu maye kuma ba a hana musu shan giya sai da kuɗi annazabu wato Eh, maye haka to ba su da maye ga giya kuma an ce la na anha in sun shata ba a samun su suda'u wato nau'in ciwon kai kun san giyar duniya tana sa ciwon kai to babu wannan ciwon kai kuma ba ba hana musu ita in sun tafi ba giya ɗaya ba wa faki hatin وفاكهة مما تخيرون ولعلك مما تدعون وحور كمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا cikin wannan aljanna kuma wa fakihata akwai kayan marmari kuna ji dai ana ta magana kayan marmari amma su kayan marmarin aljanna ana cin suna kawai domin bukata ba don su ƙara jiki ba kun ga yanzu na ana shan lemu ana cin ayaba ana cin dai kaya dai na marmari haka wanda ba abinci na dindindin ba ana cin suna duka don jiki ya samu ƙarfi ya samu ƙwari to amma jikin aljanna jiki na wanda an kai na abadan shi ba jiki na mai canzawa ba na abadan na saboda haka abubuwan marmari ana cin suna saboda sha'awa ba don su ƙara wani abu ga jiki ba wa hatin abubuwan marmari kuma mimma ya takayyaru na cikin wayan da mutane suke zaɓi? kowa abin da ya kaso wanda ya kaso cikin aljanna shi a akwai saboda haka wanda ka son ɗata akwai ta cikin aljanna wanda ka son yalo akwai shi cikin aljanna duk wannan ga akwai su cikin aljanna mai son kayan daɗi kuma akwai Eh, wato sha'awa ce shi mutum in ya samu abin da ya kaso sai ya ji daɗi in bai samu abin da ya kaso ba ya jin daɗi ita kuma aljanna wanda ya shiga cikin aljanna zai ji daɗi zai ni'imtu ba zai sha wahala ba illa dai kamar wada muka karanta da ku cikin hadil arwayi wato akwai lemonsu bai yi zakin na ‘yan aljanna ta biyu ba. ‘yan aljanna ta biyu lemunsu bai yi zakin na ‘yan aljanna ta uku ba don aiki na, kowa ka gani ƙasa aiki ne aje shi ƙasa, kowa ka gani sama aiki ne kai shi sama, gidan sama aljanna ba irin na duniya na ba. Kun ga nan na duniya, kuna gani in kun ka taimaka an ka kama gida mai hawa kwarai. wanda zai isa sai ce a bashi ɗaki ƙasa. bai son sama don sama wahala to na aljanna gidan bisa na aljanna ba wahala na ba shi ni imana. saboda haka kowa gwargwado ne ai kun san wani a wani dan aljanna wani dan baya cikin yan aljanna wanda shi abba baya kwarai a mutanen nan masu yi mai hidima a dubbai din nan masu ya tashi kuma ya ta ziyara a ya ta almusira in ba ba sai ya ga kayan daɗin nan da ya gani kun san Allah ya bayyana gare su sun gane almasira in ba ba to wannan lokaci sai ya yi roƙo ya ce Allah ya bashi izini dushi bayan aljanna ga abinci wallahi shi yana aiki shi saboda abincin da ya gani dushi a nan baya wa'ancan da a can ko ba su abinci ne an kai ba su iya ne amma shi ya aza ya fi kowa saboda wani bai ganin kayan gidan wani kowa bai ganin na gidan wani in ba kuma cewa mun karanta da yace ya shi izini ya ce da zai aljanna ga wayanda gani sun tonon kasuwa ta an kaɗu Allah ya bayyana gare su to kayayyaki akwai iri iri amma dai akwai bambanci amma dai duk abin da kaka so cikin aljanna akwai shi amma gwargwadon ibadarka kuma ba a bari ka san nawa ne a naka don wani ma bai zuwa gidan wani in ba ziyara ba kana da babban aboki kana so ka ziyarce shi in ya baka izini kana iya tahowa ka gane in ya baka izini da kai ne kana iya tahowa ka gane shi amma ya na ba da izini a ɗauko min wani daga aljanna ta ƙasa a kawo min shi aljanna ta ɗari ta ƙarshe ina so in gane shi amma shi bai iya zuwa can in ba kai kace a kawo shi don bai da ibada da za ta kai can ba ta aka ibada ba na an riga an gama don haka wanda duka son babban gidan aljanna ga azumi nan duk sujuda guda da kai ko da dare ko da rana an ba ka lada dubu ɗaya da ɗari biyar daɗa ya rage gare ka ka yi da yawa ko ka yi kaɗan ya rage gare ka wanda ne duka san babban gida to a lokacin bida ya yi damana ta sauka sai a yi gyaran gona a yi shuka damana ta sauka Allah ya gafarta mana alayi ta halin da shi mutum duk abin da ya kaso in ya same shi to bukata ta biya to don haka wafaciya ta akwai kayan marmari na ma khayyaru ne cikin wanda suka zaɓi wanda suka so da kansu kowa da abin da ya kaso shi yasa kun ga na ambaci wato yalo da ɗata don wani su ya kaso to akwai su kakkatai ka bide shi babu akwai wani ko ya kun san kihi ya kaso to akwai shi wala mai dairin da naman tsuntsu ne ma shahu na cikin wanda suka sha ba a ce musu naman ka alamar da jaji saboda larabawa a can harku wasu ba su cin naman kaza kun san wani ya kama annabi ziyara annabi na ce nama naman kaza ya ce mai bismillah ya ga kaza tana cin kazanta ya ce faƙadirtu sai ni ga ƙazantar abin don haka ya ce in ci ni ban banci to da haka nan suke shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce naman kaza ai shi yasa kun ga kaka za ta haihuwar jini ai amma ya kun ga bai cin naman da shi yasa kun ga bai haihuwar jini ba ai ko rena mutane kayan sun ga ta ɓaci karshe kaiwa da dabo da ya kake eh. saboda mai gida mai cin naman dabu da an ka kama nama an ka aje ya ga nama jajiri da kyau ya sa hannu ya ɗauko yana so ya ci sai yarinya ta ce kai inna ku haɗa za Allah ko naman mina sai ya ce naman mina sun ka ce naman mona sai ya ɗauki hannu na ya wanke to kun ga ai da mu bai farin jini ba ko ya farin jinin zomo mai gida bai ce abu wakati ne Allah dai ya gafarta mana kuma bayan kayan marmarin ga mimma ya shahu na wala mai ɗaya naman tsuntsaye da wanda suke wanda suke sha'awa wa hurin inan da 'yan mata masu farin ido malam sai yake wasan gaji ka amsalin lo'olil makanon kamar misalin lu'ulu'i wanda an karye cikin cikin kwarfate Allah ya ce duwan ga kayan daɗi da muka ba su jaza'a sakamako na bi ma kanu ya amalu na aikin da sun haka sace suna aikatawa jama'a kowa ka son ya ci kayan daɗi shi ya yake ƙwarai. Kun jiya, jaza'an sakamako na bi makami ya amalu na saboda aikin da suka kasance suna yi. Wadda kagga nan duniya in ba ka in ba ka kokari ba ka samun kayan daɗi to ko lahira in ba ka kokari duniya lahira ba ka samun kayan daɗi wanda duk ya son ya samu wanda ya kaso to ya ɗebe gajiya ya ɗebe kasala shi ya aiki ko ɗebe kasala ya aiki yana iya samuwa la ya sama wani ba su jin lagawu ya sashiyar magana cikin aljanna wala ta asiman ba su jin wata magana ta sako cikin aljanna abin da dai suka ji illa kilan salaman salaman sallama dai suka ji salaman salama wa ashabul Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu abin da suka ji sai sallama. Mala'ika da kuma ka karanta ya zo gai da mai gida. Sai ya shugaban laborori ya taho sai ya yi sauri, ya yi sauri ya to ya gaishe shi. Ya aza gida na sai ya ce mai ba ni ne mai gida ba, ni shugaban lebarori niki, ba ni abda gida ba. ba ko shi an da gidan duka ba ya ce ni shugaban laibarori nake amma ni ban iya ganin mai gida amma akwai shugabanmu shi ka iya ganin mai gida sai da ya wata uku bai ga shugaban laibarori ba dai mala'ika Allah na yato da yato gaisuwa sai da ya wata uku bai ga shugaban an ga aiki ba bai ganuwa gare sannan ya ga shugaban laborin ya ce to ina so a yi iso ga mai gida na zo in gaishe shi sai da ya wata uku bai koma gani ne ba wai za ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira nan wajen wannan aya ne ya ba mu wannan fassara idan makamanci ya kawo mana waɗannan ruwayoyi idan ka ga sama can ra'aita na'iman za ka gani imawar da ba ta da misali wa mulkan kabiran da kuma mulki wanda babba za ka ga mulki babba wanda baka taba jin mulki iri ne ba Allah sarki Allah ka samu cikin aljanna Allah ka samu cikin aljanna wanda ya shiga aljanna komai ka ciwo ya warke ku yi kokari ku rungume ibada da kyawu ku ba wasa da ibada abincin da za ka ci ko baka tebe da ta yi ba kana samu in dai wanda za ka ce na kayan daɗi an ba ka samu kuɗi kuma ba ka samun suka aji eh, in dai abinci na ko baka taiba da taiba kana samu amma kayan daɗi kan da kuɗi ka aje sai ka taiba da su kowa ka san kuɗi ya taiba da su kowa ka san kuɗi ya taiba da su shi yasa kwa ga ina ta waɗa da malaman islamiyya kai ba da shi da addini za ka dawo kai ta da daɗi ba ka ruga wa ga ƙarya nan ka ruga wa ga ƙarya nan makaranta tana da buƙatar kaza makaranta na da buƙatar kaza a kawo ma da ƙur'anai a ce ka raba mai yan makaranta ka fi sawa wai sa ka kai ka ci daɗi ai to in ka sai shi sai gobe ba ka ganin su balle ka sai sawa in ka ci daɗi ya gobe ba ka ci ne Wannan duk ka cin daɗi ya ce bi dace Allah dai shi muka roƙo ya gafarta mana amma koyi aiki na ƙwarai to zai ga sakamako na kwarai insha Allah wasa bulamini sannan mutanen dama wayan ga mutane da mun ka ƙara bayanin su su asabiquna sabiquna ne suna mun ka ƙara bayanin su Allah muna roƙonka ya zal jalali wal ikram ya من تبارك ismu ya ذا الجلال والاكرام ودان السابقون السابقون الله as Allah ka cikin su Allah ka samu cikin su Allah ba dan halin mu ko wani kokarin mu ba saboda albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka Allah saboda rahamarka Allah ka samu cikin su wata azumin Ramadana muke ciki mun karanta da sai an ce kana ansa addu'a dare da rana wani lokaci Allah ka samu cikin asabul yamin Allah ka samu cikin asabul yamin kuma Allah ba mu dai ba so muka ka hada da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da biya da iyali da zuriyar mu baki daya Allah ka samu cikin asabul yamin to ma ashabul yamin yace mina na aka ce ma asabul yamin Ya ce a sabu lamini fi sidirin cikin magarya suke da wadda ba ta da kara ita magarya da kunka gani icce ne da Allah ya samu albarka larabawa na son ice magarya shi yasa kun ga yanzu kayan da aka kai makka in dai kana iya zuwa babu mai ba da kuɗi cikin waɗanda na sani kamar magarya riba ba in dai kana iyawa ka same ta katte da ita ba mai ba da riba kamar ta magarya mai bi mata addu'a Biya addu'a gare kuma gani saboda suwa itacen su can su an gare su daji su ka zama inda babu ruwa suwa itacen su to tana da daraja saboda darajar magariya ko mutuwa mutum ya za a mai wanka sai annabi ya ce a ɗebi kunnuwan magariya a sa cikin ruwan in za a yi mai wanka karko sihiri an kawo mutum sai a ce a ɗebi kunnuwan magarya a sa cikin ruwa a yanayi addu'a zai warke da izinin Allah shi yasa ni ina son magarya kun ga gona ta gata nan ga magarya nan kuna cinka ni ina son magarya don na ga wato mai gida yana son ta eh a yi mata aka yi to ai laihin ku na kai liman ku da masana na ayyuka kuma ku gyara ba Allah shi ƙara mana imani da tsoro ne magaya ice ne na ƙwarai to amma magaya aljanna makadudin ba ta da ƙaya kun zama magaryar duniya ta ya kai kana ɗiba ɗan wata ta soke ka gano kan zabura ba daidai ba sai ka je wata soke kana to ta lahira makadudin ba ta da ƙaya wadalihin da ma'ada da gwadda mandudin wadda ta yi nauyi da ɗaya. Kun san gwadda ko? Akwai gwadda wagga ta gani, akwai gwadda ta daji, ba ga wata ba gwadda dai, mai ɗiyan nan jawur. Babu daji yanzu da na gwada muku ita. babu daji da na gwada muku ita ku bari in na samu irin ta yan Allah sosai na shuka ta gonar to ana kawo ta ya ana tafe ana ci ana jin daɗi A'a ni dai na ce muku in na samu irin ta sai na shuka ta wurin da kuka ganin ta yan Allah. Eh? tana da to ice na mai ɗan karin daɗi kun ga dori lokacin muna yara in za muna daji wajen itace da da in mun ka ta yi abinda ɗaya Allah nura ka kaɗe ruwa ka ta yi da su amma gwada ga tanan malam ta yi daɗi sosai ta yi jajur bisa ɗiba da ya hakan sai ka ƙunshi sosai sai ka zuba ruwa sai ka ƙunshi kawai ka zuba ruwa ka kama ka hau hanya ka Allah ya gafata mutanen dore sun ci dadin su mutanen dore sun ci dadin su amma yanzu gwadda ko akwai ta talaka bai iya cinta ta isai kamar kihi na wadda kun ga talaka bai iya cin kihi ya isai to ko gwadda abubuwa sun canza Allah shiga gafarta mutanen dori wa zullin mamdudin da inuwa mai kaka wadda ga tanan tabbatacciya ba ta ba ta barin mutum rana kamar inuwar duniya in tana gabas in tana yamma ta dawo cikinta in an jima sai ta koma gabas ta baka cikin rana to ta lahira ba haka nan take ba wa ma in da ruwa wanda an ka zubo ma'ambaci a ruwa na dakata ne masu kwarara waɗanda ku zubo su da an kai su suke wuri guda ga masu kwarara ga waɗanda a kwance kuma gidan kowa akwai waɗanda kaya wa yatin kafiratin da kayan marmari masu yawa iri-iri kayan marmari wanda kowa ya kaso yatin kafiratin kowa ya ci wanda ya kaso lama gaduwatin kuma kayan marmarin ba a kace su a ce lokaci kaza babu yanzu kun ga akwai kayan marmarin da kuna so ne amma babu shi lokaci ne ya wuce to a cikin aljanna kowane cikin lokaci yake wala mamnu'a kun ba a hana ma a ce kawo kuɗi in ka tausayi yanzu ka gani idan kan ga abarba jawur an kasa ba ka ce a yanke min na uku sai ka tambaya ka ce nawa take ka ji a cikin alyoga akwai kudin na uku sannan ka ce a yanke ma amma muddin kai da an ka yanke ta ba ka da kuɗi to mutuncin kana zube a wurin ko liman kake ko sai ka je maganganun da ka bata maka yi to amma can wala mamnu'a ba a hana ba kowa a ce sai ya kawo kuɗi kowa ba a ce ya ba da kuɗi ko ɗari ba a kama suwa a ci ɗaya ka kamawa Allah ka kai mu aljanna wa furushin marfu'a wa furushin marfu'a أبكارا ربنا ترابا لأسحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين wato wa furshin marfu'a kuma akwai shin yadu wanda aka ɗaukaka shahidan na an fassara su da 'yan mata inna an ana hunna in sha mun farar da wayannan 'yan matan farawa ba da nan duniya sun kace ba su yi sallah ba wayannan farar da su mun kai can cikin aljanna shekara ta talatin da uku bai girme mata ba bata girme mai ba du'a ita kurciya wannan tanadi mun yi shi la sabil ga mutanen dama wayanda za a ba littafin su ga hannun dama sullatu min al-awwalin wasu jama'a cikin mutanen farko wato jama'a farko zamanin annabi adam wa sullatu min al-akhirin da wasu jama'a cikin jama'a karshe zamanin annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanga su jama'a na biyu wayancan mun roƙe ka Allah ka samu cikin wayancan asabi ko idan ba mu samu ba Allah ka samu cikin asabi ne amma karka samu cikin asabu shimal wa asabu shimal wa asabu shimal wa saba shimali da mutanen hauli dama kun san an ce in kiyama ta yi mutane za su kasu wato kashi za su kaso kashi uku farko da lamini su annabiyo wa saba shimali sai wato a saba shimali inda za a ba littafin su ga hannunsu na hauni ma a saba shimali su wanene ne mutanen hauni fi samunan za a sa cikin wata wuta mai shiga mai bin karin gashi wa zillin da inuwa miya ta hayaki shi hayaki kun san ba inuwa ce ta ni'ima ba inuwa ce ta wahala to za a sa cikin inuwa hayaki wannan inuwa labari da ba ta da sanyi wala karimin kun ba ta da mutuntawa ba ta da karamtawa Mista aka yi musu wannan ya ce innahum kanu kabla zalika mutarafina sun zama kamin wannan suna mani imta ko san mani imta wayanda Allah ya ni'imta mutane da yawa saboda ni'imar da Allah ya yi musu sai su bijire ma Allah ku diba ku gani tun ka ku dibi kowa ku dibi malamai a da lokacin da muka soma da'awa a ba ku da ko ɗari ku dibi irin ibadar da kuka yi da la'asar ta yi bayan la'asar ko ina ka ce wurin zaman ahli sunna za ka iske ƙur'ani yana aka yi suwa karatun ƙur'ani aka ta yi karatun ƙur'ani aka ta yi shi na ana ana ta yi ana addu'a to amma kun gani da kun ka samu ni'ima yanzu ce kuka yi ma wahalar banza ta ku kowa bai ta ko wahalar banza abinda ba a ɗora mutu ba a wajen ta mutum ma ana sa shi ce sai ya zana ya yi karatun ƙorani sai ya yi zikirin Allah sai ya yi salati kun ga ni'imar da kun samu shi yasa kuwa ganin yanzu ba ku iya zama gehen Allah ko yaushe amma sanda ba ku da komi to kullum tunanin ku dai yaya za a yi dai ku dai rike ibada ibada dai ibada dai ibada dai to ita ni'ima haka nan take shi yasa annabi ya ce abin na ni'imata ne wato magabunin fiye ma kafirun minan nasu ni'ima biyu mutane da yawa an kware su an kware su game da wa'annan ni'imomi ita ni'ima tana ciki Allah ya baka ni'ima ya baka faraga to saboda haka su waɗanga mani'imta na can harko me yasa kuma bayan nema ya ce wa kanu yusirruna sun kasance suna dogewa alal hinsul abin ga wanda an mai girma wato shirka suna dogewa ga babban zunubi domin shirka ita ce zunubi wanda ya kowane girma to suna dogewa alal hinsul abin ba su tuba saboda haka jama'a ya an ce amin na alhinsul abin zunubi mai girma shirka zunubi ce wanda ya kowane girma amma akwai zunubai kun ga akwai kitabul kaba'ir akwai kabira akwai zunubi karami akwai babba akwai babban zunubi akwai karamin zunubi amma duk haramun na kuma haram babba da haram karama ke shirka babba haram ta to da haramun ma haram ne wanda kuka sa haram ne ku bar dogewa kuna ta yi kullum kullum ku bar dogewa kuna ta yi kullum kullum idan kun ka ji abin da baya da ke ku yi gwargwadon ikon ku ya yaƙar zukatanku ga barin wannan abin ku yi wanda kuka iyawa shirya ta Allah ce amma duk wanda ka son wanda ka son abin nan haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi saboda haka duk wanda ka son ya bi Allah Allah zai so wannan mutune wanda ka son Allah Allah na so ne kowa ka son Allah Allah na so ne Allah ya taimake mu wa kanu na.

إلى ya يوم na sun kasance suna dama ita ce babban matsalar mutanen makka da mai gidanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yadda in an ka mutu ana tashi ba Allah ya ce ƙwarar ake nuna min shajarin za ku ci daga wani mugun ice min zakkumi wanda aka ce ma iccen zakumi shi iccen zakkumi saboda zama ne mugu da kai towa daga zakkumin nan ana ce musu hamim su za ku sha ku sha rubu na shirbar himi za ku sha irin shan raƙumi mai jin yunwa alhimu raƙumi wanda ya ji yunwa a in ya aza baki ne bai ɗaukewa sai ya ƙoshi to iri ne za ku sha waɗanda mai ruwa da wannan bugun ci hada nuzulun yawmad din wannan shi a mataukin su ranar kiyama hada nuzulun yawmad din Allah da albarka sunayenka da sababinka madaukaka Allah kakka sa mu cikin su Allah kakka sa kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya Allah ya badi as-samawati wal ardi ya ذا الجلال والإكرام يا Ya المستصرخين يا Allah ka tausaya mana Allah ka ƙara mana jagora Allah ka daidaita mu Allah ka daidaita mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka taimaka mana Allah da albarkar sunayenka da sigoginka maɗaukaka Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka biya mana duk buƙatun na alheri wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana abinda don muka tsoro ka sani ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tosa ya mana ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka gafarta mahaifansu Allah ka gafarta kakanninsu ka gafarta yannansu da kannansu da riya da iyali da zuriyarsu marigayensu Allah ka haskaka su cikin kaburburan Allah ka rebe masu kewa cikin kaburburan Allah ka zaunar da su cikin ni'ima da farin ciki cikin kaburburan Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su mahaifa wa'anda annan da rayuwarsu Allah ka sa rayuwarsu albarka Allah ka ba su lahiya ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Iyalanmu duka mun roƙe ka Allah ka kama mana tarbiyyarsu. su Allah ka kama mana tarbiyyarsu. Allah ka rika mana su ka wake mana su Allah ka sa musu albarka marasa lahiya cikin su Allah ka ba su lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta musu ka gafarta gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da ƙannansu kuma ka sa aljanna makoman mu tare da su iyan ga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka haɗa kansu Allah ka haɗa kansu Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka sa taimakon juna tsakaninsu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Mazansu da matansu, yaransu da manyansu, Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah da albarka sunayenka da sibobin ka ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka yi mu kwaya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira muna ƙara ta Allah bai asma'ikal husna dowa da duniyar da ka cewa Allah ka kare mana imanin Allah ka kare maka kare mana imanin Allah ka kare maka kare mana imanin Allah ka kare maka kare mana addinin Allah ka kare maka kare mana addinin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin Allah ka kare mu ka kare mana lahiyam. Allah ka kare mu ka kare mana rayukan saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana Allah duk alherin da kake saukawa cikin Ramadana ka ba mu rabo mahi yawa sherin da yake saukowa ka kare mu ka kare musulunci da musulmai baki Allah ka tosaya mana ka kama cikin wayanda kake yantawa a yau Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka mai lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'a muna roƙonka Allah ka kare mu ka kare musira Allah ka kare mu ka kare musira Allah ka kare mu ka kare musira ka kare mu ka kare gidajen ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tarewoyin mu ka kare inda don maka ya ta kai mana arzikin tayya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharar hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharar karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharar mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim